Kaunaceccen Ubangiji godiya ga Allah Uba wanda ya nuna mana wannan rana ranar Lahadi kwanan wata goma sha uku cikin watan Maris shekarar dubu biyu da ishirin da biyu. Babu komawa baya, babu komawa baya inda aka bamu karatu yana daga Luka Sura tara aya hamsin da bakwai zuwa sittin da biyu. Luka Sura tara aya hamsin da bakwai zuwa sittin da biyu. Suna tafiya a hanya sai wani mutum ya ce masa, Zan bi, zan bi ka duk inda za ka. Yesu ya ce masa, yanyawa da ramukansu sun tsaye kuma da wurin kwanansu amma ɗan mutum ba shi da wurin shakatawa ya kuma cewa wani wato shi yesu ba ni bini sai ya ce ya ubangiji ka bar ni tukuna in je in binne tsohona sai yesu ya ce masa bari matattu su binne 'yan uwansu matattu amma kai kuwa tafi ka sanar da mulkin Allah wani kuma ya ce ya ubangiji zan bi ka amma ka bar ni tukuna in yi wa mutanen gidana ban kwana Yesu ya ce masa wanda ya fara huka da garman noma yana duban baya to lallai bai dace da mulkin Allah ba bari ubangiji Allah ya albarkaci karatunsa amin ayar hada cewa da aka ba mu tana daga Luka Sura 9 aya 62, Luka Sura 9 aya 62. Yesu ya ce masa, wanda ya fara huda da garman noma yana kuma duban baya bai dace da mulkin Allah ba. Luka Sura 9 aya 62, Luka Sura 9 aya 62. Yesu ya ce masa wanda ya fara huda da garman noma yana duban baya bai dace da mulkin Allah ba. bari ubangiji Allah ya ba mu fahimta amin babu komawa baya kan jawabin mu ce babu komawa baya kaunataccen ubangiji halin da ake ciki a duniya a yau zai iya sa 'ya'yan Allah a ja da baya idan ba idan ba a da tushi a cikin kalmar Allah wato idan ba kafu cikin koyarsuwa ta kalmar Allah ba da sanin haka Yesu Kristi ya gaya wa almajiransa a cikin Yohana Sura goma sha shida aya talatin da uku. Yohana Sura goma sha shida aya talatin da uku Yesu ya gaya ma almajiransa ya ce, waɗannan abubuwa na faɗa muku, domin a ciki na ku samu salama. A cikin duniya za ku samu wahala, amma ku yi murna na yi nasara a duniya wato na yi nasara bisa duniya. Kaunataccen Ubangiji, bayan gicewar Yesu Kristi da kuma tashinsa daga matattu. Bitrus ya yanke shawarar komawa ga tsohuwar sana'arsa ta kamun kifi, haka kuma ya yi ne tare da waɗansu almajirai. Idan muka karanta Yahaya Sura 21 aya uku, Yahaya Sura 21 aya uku domin ƙarin bayani. Abubuwa da yawa na iya zama dalilin yanke shawararsu na watsar da kiransu cikin almasihu a matsayin masu bishara har suka koma ga sana'arsu ta da ta kamun kifi. Bitrus da sauran almajirin da suka bi shi tabbas sun ji cewa nan gaba ba za ta kyautata musu ba, wato a tun daga bikinsu na Yesu a matsayin almasihun siyasa ya ɓace sa'ad da aka gice shi. kaunataccen ubangiji abin bayani a nan ne. a wannan lokacin mutane da yawa sun ɗauka cewa mulkin Allah da Yesu ke magana ko mulkin da yake magana a kai na mulkin duniya irin ta siyasa ta jini da nama ne. Don haka lokacin da aka gice shi sai kowa ya zamanto a wato sun ja da baya domin sun ga cewa begensu da tunaninsu ba haka ta kasance ba kaunataccen ubangiji watakila sun yi bakin ciki game da gaskiyar cewa bayan tashinsa daga matattu Yesu Kristi bai mai da ikon mallakar Isra'ila a matsayin al'umma ba, kamar yadda ake tsammani. Wannan yana ƙara nanatawa kamar bayani da na yi, wato har ma da lokacin da Yesu ya tashi daga matattu sun ɗaukato, yanzu ne zai kafa al'ummar Isra'ila ta yi zaman kanta ta fita daga karkashin Romawa, amma sai ya ga cewa ba hakan suka ga cewa ba hakan ya kasance ba. Wannan ya sa su suka yi tambaya wato ga Ubangiji idan muka duba ayyukan manzane Sura ɗaya aya shida, ayyukan manzane Sura ɗaya aya shida almajiransa suka yi masa tambaya suka ce ya Ubangiji wani lokaci ne za ka sake mayar wa Isra'ila mulki? Kaunacecen Ubangiji, bari Ubangiji Allah ya ba mu fahimta. Masoyi, mai zai iya sa a yi tunanin komawa baya ko kuma komawa duniya, shin rashin aiki, aikin yi ne, ko kuma ana aure mai tsanani, miji na da tsanani ko mata na da tsanani? kasuwanci ne ya gaza wato an kasa babu riba ba cin gaba ko kuma buri da bata cika ba ne tukuna za ta kawo hakan ana so a yi wani abu abin bai yiwu ba ko kuma cin amana daga abokai ko masoya menene abin da zai sa mu koma baya mu koma cikin duniya bari ubangiji Allah ya ɗauke mana wannan ya karfafa mu mu zama masu cin gaba amma ba masu ja da baya ba a cikin sunan Yesu amin kaunataccen Ubangiji yi la'akari daga Bulus manzon Kristi, sa'ad da ya yi tambaya cikin fahariya a cikin Roma Sura takwas aya talatin da biyar da kuma talatin da bakwai, Roma Sura takwas aya talatin da biyar da kuma talatin da bakwai, Bulus ya yi tambaya, ya ce, Wane ne zai raba mu da kaunar Kristi, ko tsanani ne, ko wahala, ko tsanantawa, ko yunwa, ko tsiranci ko hatsari ko takobi a'a a cikin dukan waɗannan abubuwa mun fi masu nasara ta wurin wanda ya kaunace mu kaunace tun ubangiji tambayar da aka yi mana menene abin da zai samu mu rabu da Yesu mu koma baya kuma ansa da manzo Bulus ya bayar shine babu abin domin me domin mun samu karfafuwa cewa mu masu nasara ne ta wurin Yesu Kristi da ya kaunace mu. Bari Ubangiji Allah ya ba mu alherin muran wannan a cikin sunan Yesu, amin. Yesu Kristi a cikin ayar tunawar mu na yau ya gargaɗe mu game da komi, baya game da koma baya, sa'ad da ya ce, bayan da an yanke shawarar yin aiki domin Ubangiji, duk wanda ya koma duniya bai dace da mulkin Allah ba kamar yadda muka ga a aya tunawa mu Luka sura tara aya sittin da biyu Luka sura tara aya sittin da biyu Mijin idan aka kudura cewa za bi Ubangiji to lalle babu wani dalili da zai sa a yanke shawarar koma baya bari Ubangiji Allah ya ba da zarafin mu kasance mu nasa ne har abada cikin sunan Yesu amin saboda haka kaunatattu komawa baya saboda abin da kuke fuskanta ba zaɓe ba ne ba zaɓe ba ne ba sam ko da yake ana fuskanta kalubale amma wannan ba dalili ba ne da zai sa mu koma baya domin littafi mai sarki ya ce ya kamata mu yi riko da aikin ban mu ba tare da gajiyawa ba wato gajiyawa shine ba tare da shakka ba za mu ga wannan cikin Ibraniya Sura goma ya ishirin da uku, Ibraniya Sura goma ya ishirin da uku. Kaunataccen Ubangiji, bishara ita ce wato albishir ita ce, ɗaukaka tana jiran ku idan har za ku iya rike Kristi kuma ba za ku taɓa komawa cikin duniya ba, wato bisharar da aka bamu albishir da aka bamu shine idan muka jimre lalle akwai ɗaukakar Ubangiji wanda take jira mu domin a ƙarshe mu more ta. Mu karanta Kolosiyawa Sura ɗaya aya ishirin da bakwai. Kolosiyawa Sura ɗaya aya ishirin da bakwai. Bayan haka kuma mu sake karanta Zabura Sura talatin aya biyar. Mu ƙara karatun Zabura Sura talatin aya biyar. Kaunataccen Ubangiji inda aka mai da hankalinmu addu'a ce wanda tana cewa Uba ina roƙonka ka kiyaye ni cikin hannunka, wato cikin hannayenka, kada ka bani in rabu da ban gaskiya, a cikin sunan Yesu, amin. Maimaitawar addu'a, Uba ina roƙonka ka kiyaye ni cikin hannuwanka, kada ka bani in rabu da ban gaskiya, a cikin sunan Yesu, amin. kaunataccen Ubangiji karatun littafi mai sarki cikin shekara muna cin gaba da Joshua Sura 21 har zuwa 23. Karatun littafi mai sarki cikin shekara muna cin gaba da Joshua 21 zuwa 23. Kaunataccen Ubangiji godiya ga Allah Uba wanda ya nuna mana wannan sabuwar mako. Bari ta zama mako mai alheri mai wadata. Bari wannan rana ya zama mai alheri mai wadata. Mu tabbatar mun fita mun je mu yi zumunta ta lahadi yau tare da ‘yan uwa a cikin sunan Yesu amin sai kuma gobe don Ubangiji Allah ya kai mu za mu sake jin wata fassara. Wassalam.